yan uwa masu albarka barka mu da wannan yammaci na ranar talata wanda shi ne yammacin bakwai ga watan ramadan shekara ta dubu da dari hudu da arba'in da bakwai bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam wanda ya dace da lissafin 24 ga watan Fabrairu 2026 daga wannan masallaci na Garki Area 8 da ke nan birnin tarayyar Najeriya Abuja a cikin wato tafsirin na watan ramadana na wannan shekara mai albarka wannan shine darasi na 22 daga suratul baqara za mu tashi daga faɗan Allah madaukakin sarki a cikin aya ta 35 وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من أرضه ونفسه ونفسه وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين الله مدى تسركي يتي وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة كما سيمك يا كي آدم ka zauna da kai da matarka a cikin aljanna wa kula minha kuma ku ci daga aljanna ragadan a wadace haifu shi ikuma duk inda kuka so wala taqraba amma kuma kada ku kusanci hadhihi shajarata watan nan bishiya fatakuna ne adh-dhalimina za ku kasance daga cikin azzalimai aya ta talatin da biyar kenan a cikin suratul baqara jiya mun fara tattauna ma'anar wannan aya a takaice inda wato muka ji cewa Allah madaukin sarki ya baiwa Adamu umarni ne na girmamawa da karamci akan cewa su shiga aljanna da shi da iyalinsa su zauna a ciki aljanna ita ce asali wato kama a ce wani waje ne ɗaukaka wanda yake kama kan tudu ko kan wani tsibiri wanda yake cike da kayan ni'ima kama daga kan inuwa ruwa aminci abinci ‘ya'yan itatuwa iska ne sanyi da sauran abubuwan da za su mutum sha'awa gine-gine da sauransu wato tattaruwan duk wani abu wanda ɗan adam yake gani ya ji daɗi ko ya amfana da shi a rayuwarsa ko a al'adarsa wannan shi ake ce aljanna a asalin larabci a nan malamai sun yi magana a kan shin ina ne aljannar da Allah ya saka annabi Adam a ciki shin ita ce aljanna wadda idan an mutu an yi aikin alkhairi Allah ya yi alkawarin zai saka muminai su tabbata a ciki ko ko wani waje ne daban da aka kira da suna aljanna wasu malamai suka ce lallai dai wannan aljanna jannatul khuldi aljanna gidan tabbata gidan muminai Allah ka sa mana ciki suka ce ita ce aljanna saboda aljanna da aka ce alif da lam din nan na al'adiyya ne wato wannan aljanna da aka sani wasu malamai cikin mu'tazila da wasu yan bid'a suka ce a'a ba aljannan nan ce ba wata dai samfur ce daban ta aljanna aka ba adam domin ta wannan aljannan a ce wasu ba a shiganta sai an zo duniya an yi aikin alkhairi an an shiga kuma babu fita shi kuma adamu bai zo duniya ya yi wani aiki ba sannan kuma ya shiga an fitar da shi suka sake cewa kuma a cikin aljanna ba a yin wani abu da ya saba wa dokar Allah kamar yadda Allah yake cewa la yaqsuhum fiha nasabun wala hum wa man min hadhihi mukhrajina ba a fita ba a gajiya sannan babu saban Allah a cikin aljanna da sauransu suka ce to don haka ya nuna cewa ba wannan aljanna bace wadda ainihin wato za a shiga idan ai tashin alkiyama al-imamu ibn al-qayyim a cikin littafin sahadin arwah ila bilad al-afrah ya kawo ma haka na ibn ashur a cikin tafsirinsa ya faɗa ya ce abinda da ya tabbata shine cewa lallai aljannar da za a sanya muminai ita yake magana a nan ita ce dai jannatul qul Allah wa'ada Allahu adallahu mu'minin al-musaddiqina rusulahu wacce Allah ya alƙawari zai ba wa mu'minai waɗanda suka gasgata manzanninsa a akwai hadisi da zai bayyana mana zai raba gaddama wanda ya zo game da labarin ceto ranar alkiyama wannan hadisi yana cikin sayin muslim daga sahabi abu hurairah Allah ya tsara masa yadda da yake cewa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama ya ce yajma'u Allah tabaraka wa ta'ala annasa Rana alkiyama Allah zai tattara mutane a wuri guda fa yaqumul mu'minuna sai mu'minai su miƙe hatta tuzlafa lahumul jannatu a dinga nuna musu aljanna suna ƙara jin shauƙinta fa ya tuna adam sai su zo adam wa ya sai su ce masa ya abana ya kai mahaifinmu istaftih lana aljannata ka roki Allah ya bude mana aljanna rana alkiyama ke fa yaqulu sai adam ya ce wa hal akhrajakum min aljannati illa khati'atu abikum adam Ya ce ina ni ina cewa a bude muku aljanna ko kun manta cewa zunubi na ne ya fito da ku daga aljanna to yanzu adamu da kansa ya yi bayani cewa aljannar da ake roƙon shi ya je ya roƙi Allah a buɗe muminai su shiga ita ce aljannar da Allah ya saka shi amma ya samu kanshi a cikin wannan hali na jarabawa har ya fito kaga wannan hadisi ya yanke duk wani gaddama cewa wannan aljanna da aka sanya Adamu ita ce dai jannatul khuldi wanda Allah ya yi alkawari zai bai wa muminai Allah ka sa mana cikin su sannan ga hadisin ihtijaju adama wa Musa hadisin da annabi Musa ya roki Allah yana ce yana so Allah ya gama shi da annabi Adam yana da tambayar da zai mishi sai Allah ya hada su a wani waje sai annabi Musa ya ce kai ne Adamu yace eh ni ne kai ne wanda aka saka ka aljanna ka je ka aikata saban Allah ka fito da mu da a can za a haife mu ya na ba da mutum shi kuma kai ne waye ce ni kuma ni ne musa ce to kai baka san Allah ya riga ya rubuta cewa sai na fito ba dama sai shuru shi na da ce fa hadda adamu musa ba adam ya kure hujja na musa kaga shi ma anan ya tabbatar mai da cewa ita ce ita ce dai aljanna sai ka magana ingantacciya ne aljannatu anan lil ahad aljanna ce wadda Allah madaukakin sarki ya tanada dan ya sanya muminai wanda ta gaskata annabawansa suka yi tauhidi Allah ubangiji ya sanya mana ciki mu da malamanmu da iyayenmu da sauran musulmi kuma wannan ya tabbatar mana da cewa shi aljannan tana nan tuntun a riga an tarje ta ba wai sai ranar alkiyama za a zo a yi ta ba kamar yadda wasu malamai suke ba. Allah ya ce musu wa kula min ha ragadar haifu shi ikima kuma ku ci daga duk abin da kuke so ragadar a wadace haisu shi wannan kamar da Allah ya faɗa ne a cikin ɓaha da ya ce mashi inna laka fiha Allah ta ju'a wa la ta'a a cikin aljanna ga ta nan an ba ka ita la ta ju'a ba za ka bi yunwa ba wala ta'ara kuma ba za ka yi tsaraici ba kana da abinci kana da sutura wa annaka la tazma'u fiha wa la tadha ko ba za ka ji kishirwa ba ko ba za ta fi zafin rana ba wato iya abin da ɗan adam yake shan wahala a duniya da wasu ne waɗannan abinci sutura makwanci kishirwa duk an ɗauke mishi la ta zuwa fiya la ta zuwa fiya wala ta'ara wa annaka la tazma fiya wala tadha alƙawarin da Allah ya ma annabi Adamu kenan a cikin shiga shi aljanna arragad kamar da muka ambata shi wato wadata a samu komai a wadace baja bada wanda Allah yake cewa wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli ragadan min kulli makan cikin sutun hadi go Allah ya buga misalin wata alƙarya wadda ke cikin aminci da salama wanda arzikin ta ke zuwa mata baja-baja ko ta ko'ina ana karanta shi ragadan wasu wasu na karanta shi da ragidan da kasara amma duma na shi daya haka a ragadu kenan wa idh qulna idh qulna dkhulu hadhihi alqaryata fakulu minha haythu shi'tum ragada Allah yake ba mu labarin bani Isra'ila yana na gaba insha Allah Allah yake wa kula minha ragadan haythu shi'tum duk inda ku ga dama ku ci abin da kuke so babu babu wani shamaki wala taqraba hadhihi shada sai aka togace aka ce amma ga wata bishiya nan kada ku je kusa da ita imamu tsaban yake cewa inna allaha ta'ala naha adama wa zawjatahu an akali shajaratin bi ainiha min ashjaril janna ubangiji madaukakin sarki ya hana annabi adam da matarsa hawwa'u alaihi assalam su ci daga ɗan itacen wata bishiya sananniya a cikin aljanna dole sa'irin ashjari banda sauran bishiyoyi fa khalafa ila ma nahahu Allahu anhu amma sai suka saba wa Allah suka ci abinda Allah ya hana su fa akala minha suka ci yamu imamu tsabari ya magana ne sai sanan ya ce amma fa ba a san wace irin bishiya ce ta kamanniya Allah ya hana su Allah bai bayyana bishiyar wannan kuma bayan ya kawo maganganu wasu malamai cikin tabi'ai irin su Sa'id ibn Jubair da suke cewa inabi ne wani ya ce apple ne wani ya ce goruba ce wani ya ce kaza da kaza ne suka yi kadai ainihin wato maganganu kala-kala game da asalin wace bishiya ce ibn kathir yake cewa wannan ilimi na sanin wace bishiya ce Allah ya ɓoye shi inda Allah ya so a sani za a sani kuma wanda ya sani ilimin zai amfane shi ilimi ba ɗaya bane da ci. amma tunda Allah bai sanar shi mu wace bishiya ba ce kuma an kasa ganewa wanda yana cewa rashin sanin bishiyar ba zai cutar da mu ba abinda ake so kawai mu yi imani da abinda Allah ya faɗa ko mu gaskata cewa haka din ta faru wallahu a'lam saboda haka ba iya tantance wata irin bishiya ba ce wasu malamai sun ruwaito daga wani malami cikin tabi'ai wanda da tsohon fasto ne shine wahabu bin munafi shi ya ce wata bishiya ce ta musamman wanda Allah ya kuwa cewa mala'iku idan suna cin wannan ɗan itaciyar to shi yasa su ba sa mutuwa kasan mala'iku ba sa mutuwa yadda ɗan adam ke mutuwa sai dai ran tashin alkiyama Allah zai sa su mutu gaba ɗaya ba an yi sakau to wannan shi yake hana su mutuwa idan sun ci wannan ɗan itaciyar. wallahu a'lam a taƙaice dai ba a san takamammiyar wace bishiya ce Allah ya hana a ci ba Allah dai ya hana cin wata bishiya sai Allah ya ce takuna min al-zalimin idan kun ci wannan bishiyar to za ku zama daga cikin azzalumai asala abin da ake nufi da azzulmu shine aje abu ba a inda ya kamata a shi ko kuma yin ta'addanci wato wuce iyaka wajen magana ko aiki ko kuma ɗaukan abu a sanya shi ba inda ya dace ba shi yasa ake ce mai shirka zalunci mafi girma domin ɗaukar bauta Allah ce a sanya ta a inda Allah bai ce a sanya ba bisa Allah ya mata take yace inna shirka la zulmun azim lalle shirka zalunci ne mai girma to abin da ake nufi da zalunci a nan shine wato za su cuci kansu za su dawo kansu jangon a ta'abirin da aka yi da zalunci a nan abin da yake nawa kenan wato cewa za su zalunci kansu kuma wannan ya nuna mana cewa hannun da aka yi musu hannun ne na haramci hannun da aka yi musu hannun ne na haramci domin shi ne ake dangantawa da zalunci to wajen halawar kuma ba wai an ce kada su ci bane ya ka ce kada su zo kusa da bishiya wanda wannan yana nuna kaiwa matuƙa wajen haramtawa domin zuwa kusa da abu yana sanya kwaɗayinsa da cakuɗi ina da shi har mutum ya zai ya auka mushi kamar yadda yake a cikin hadisi karra'i yar'a aula hima yushaku an ya yaqati mai ciwo a bakin wani wani danni ba zai san san da zai shiga cikin dannin ba shi ta abin da Allah yake nufin ya haramta shi a guje shi ga baki daya sai Allah ya ce kada a yi kusa da shi ba ma ka aikata ba Allah ya ce wa ta zina kar ku bi kusa da zina ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي كرف كسنشاء الفاشاء ظاهرا تدباطنا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي آخر ذاك الله ya ambata cewa kada a je kusa da su domin nisantar su ya fi zaman lafiya a kan baka ma kusa da abin baballanta na wani tsautsayi ya sa ka aikata lafazin al'alƙur la taqrabu yana iya ɗaukar wannan ma'ana kamar yadda ya ɗauka waɗannan ayoyi shine haramci ne mai girma la taqrabu hadhihi shajara la taqrabu zina la taqrabu fawahisha la taqrabu mal al yatim duka wannan ana so ne ka nisanta su saboda haramci sannan ka kuma la taqrabu yadda ke zuwa da ma'anan kar ba wai an hana zuwa kusa da abun ba a an hana kai takuɗe ɗaniya da shi kamar a ina wanda Allah yake cewa wala taqrabuhunna hatta yatahurna mata masu haila an hana a yi mu'amala aure da su ne in ka fassara wannan la taqrabu da nufin kamar la taqrabu zina da yanda cewa idan matar ka tana haila ba za ka shigo gidan bakin ka ko ba haka bane kuma annabi sallallahu alaihi wasallam shi da kansa da aka yi kuma su da qur'anin da yafi kowa sanin ma'anarsa ya kasance matan shi masu haila Aisha ta bada labarin yakan umurce su sai su sa kunzugu kamar fad kenan kuma sai ya kwanta tare da ita akan shimfiɗarsa ko ya jingina da jikin cinyarta yana bacci kaga akwai akwai akwai qurbudin akwai kusanci sau da aka hannun wala taqrabuhunna hatta yaqurna ai wala su tujami'uhunna ke ina fata mun gane wannan a wannan aya kenan a taƙaice wanda take nuna mana daga cikin fa'ida da ke cikinta. tana nuna karamcin da Allah ya wa annabi Adam da matarsa Hawwa alaihi salam, inda ya umarce su su zauna a aljanna aljanna da ya da wadda sai an yi aiki an yi tauhidi an mutu da imani sannan da falalarsa sai ya bayar amma su ya ba su ba tare da sun wannan aikin ba wanda yake nuna darajarsa a wurin Allah kamar yadda idan kai bako ai kakan ba shi masauki ne da gwargwadon kimarsa idan bako ya kai bako za a ba shi masauki ne wanda yake na manya royal ko wani ma kai shi presidential lodge wani kai shi five star hotel wani kuma sai zai kwana a sauri. wani ma a ce zai nemin da zai kwana da kowane bako masaukinsa da gwargwadon da shi to wannan sanya su da aljanna da Allah ya yi yana nuna matsayinsu a wurin Allah sannan a wannan yana nuna wanda Allah ya ce musu ku ci komai yana cewa halal ya fi yawa akan haram abinda aka so gaci musu kwaya daya a cikin aljanna da Allah yake fiya ma la ainur ra'ati wala udhunun sami'ati wala khatar ala kulli bashar cikin hadisi afwan a cikin aljanna da Allah yake cewa ga abubuwan da Allah ya fara iri daban-daban kar mu so kada ga magana game da aljanna amma aka ci musu suna iya cin komai da ke ciki in banda bishiya kwaya daya sannan ayat tana nuna mana mu nisanci duk abin da zai iya kawo mana rikici game da addini da aka ci musu wala ta karaba idan ka nisanci abin da aka haramta to ka zauna lafiya hakanan kuma aya tana nuna mana shi'umcin da ke cikin sabon Allah ne shi'umcin shi da Allah yake fata kuna mina zalimin za ku zama daga cikin waɗanda suka zalunci kawunansu sannan aya tana gwada mana cewa abin da ke tabbatar da ni'ima madawwamiya shine biyayyar dokokin Allah Zaran mutum ya fita daga bin doka Allah ya yi fasikanci to ya gabatar da kanshi zuwa ga wato samun rabuwa da ni'imomin da Allah ya yi masa Allah ka tsare sai Allah yake fa azalla kuma فأزل لهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهدقوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين ومن جد بدأ اقتصر كيف قبل الشواء فأذلهما الشيطان فأخرجهما مما كان فيه فأذلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين الله يقول فازلهم الشيطان سي شيطان يا زامد يا زامد كفرسو بواتك يوسف الله عنها دجبرنتا فاخرجهما مما كان فيه يفتد سودا بندس كيتشي نئمة نئمة وقلنا sai kuma muka ce musu ihbitu ga baki ɗayan ku ku faɗo ƙasa ba'abukum li ba'abin adu sashen ku yana matsayin abokin gaban sashi walakum fil ardi kuma mun tanadar muku a cikin ƙasa mustaqarrun matabbata wa mata'un da wani ɗan jin daɗi ila zuwa wani lokaci Wani ita ce aya ta 36 ko da yake fa'azalla kuma, wato shedan ya aukar da su cikin saban Allah ta hanyar wato ya zamar da su daga da'a ana karanta shi da fa'azalla kuma kamar yadda malam ashir ya karanta akwai kuma karatun hamza yana karanta da fa'azalla kuma. Fa'azalla kuma wato da alif kenan wannan kuma fa'azalla kuma da shadda sai zama idan an ce fa'azzannahuma ya zamar da su daga ɗa'a zuwa saban Allah idan kuma ka ce fa'azzalahuma ya karkatar da su ya karkatar da su daga ɗa'a. ita dai ma'anar tana komawa guda ɗaya ce yadda abin ya faru kamar da malaman tarihi suke ba da labari a cikin littafan tarihi na musulunci da littafan tafsiri za ga labarai masu yawa wasu sun inganta wasu ba san asalinsu ba da sauransu ayin mun tuna cewa shi shaidan an riga an kore shi an ce fakhruf innaka rajim ko ka fita kai kai ina ne to ya aka ya dawo cikin aljanna kai bai wannan ta'ata aka ce wata macijiya ce ya haɗa kai da ita ya zo ya shiga aljanna masu gadon aljanna suka hana shi shiga to wai a yi da kisa ta zo cewa da macijiya ita ma tana da kafafu man kowace dabba za ka sai ta haɗiye shi ya narke a jikin jikinta ta shiga da shi da ta shiga da shi shi ne ya je ta wannan a ƙoƙarin halakar da adam da hawa ya ce musu ma na ha kuma kuma an hadhihi shajara illa an takuna malakai ko malikai kamar da muka ji a jiya aw takuna min al-khalidina wa qatamahuma ilakuma min an-nasihina hal adullukuma ala shajaratil khuldi wa mulkin la yabla yazo yau yazo gobe yazo ira ta kokarin shine fa wasu wata ya ta sanya musu wasu wasi ba to wato ba su dai ba su bi ba kamar da kaga dai shedan yake sanya mana a rayuwarmu ya ta kawata maka wani mummunan abu har sai ya rinjaye ka ka aikata ko kuma Allah ya tsirasar da kai ka tsiya da tsirasarwa Allah ba da dabara to da ya kai yin wannan bai samu nasara sai ya koma ta wajen ita hawa sai ya je ya ɗauko ba su je gun bishiyar ba domin Allah ya hana su zuwa kusa da bishiyar da haka ba su je ba amma sai je tsinko ɗan itaciyar bishiyar sai je wajen hawa'u sai yana ci tana kallon sa sai ce masa jiwon ɗan itace mai daɗi ga ƙanshi ga zaƙi ga shi yana gina jiki ya ta kuru da ɗan gaciya sai ta karɓa ita ma ta ci tana ci kuma ta ce a bari kai miji mijina ma sai ta ɗauka sai ta kai mishi ce mishi kaji ɗan itace mai daɗi tun da muka shigo aljannan nan ba mu ɗan itace mai daɗi ya mishi haka annabi adam shi ma yana karɓa kawai sai ya ci shi na daidai lokacin sai kayan da ke jikinsa na sutura sai ya zube suka fara ganin tsaraicin kansu shi ne sai suka gane cewa lallai sun ci ɗan itacen da Allah ya hane su wato kaga a ba wai da kansu ne suka je suka yi sabo ba a sai su ga cikin wato yaudara ne da shedan ya musu haka aka ce fa azalla kuma shedan shedan ya wawuce kafarsu wato kamar ya mamaye su ba su sani ba ya kayar da su kaga wannan saƙon, ya bambanta da saƙon mutumin da zai je ya yi saƙo yana sane wataƙila ma sai ya biya kuɗi ya biya shi da ake yin sabon Allah ka tsare wanda suka yi wannan sai suka fara neman wa kafi kai fani alaihi min warqil janna suna ta neman bishiya aljanna da za su ma suka ganye su rufe jikinsu aka ce a cikin kisan sai bishiyoyi masu suka ƙara tsawo ta yadda ba za su iya riskan ganyen ba sai wata bishiya ƙwaya ɗaya wadda ita ce ta ta ainihin wato a taimaka musu da ganye suka samu suka lullube al'aurarsu mughallaza to a lokacin sai Allah ya kira annabi Adam cewa me ka aikata domin yana yana ta buya ya wa Allah ya Allah ina jin kunyar abin da na aikata to daga nan ne Allah ya ce to da kai da shedan din da matar taka da macijiyar duka ku fita daga aljanna Allah yake sai macijiya daga yanzu na tsine muke albarka za ka sun zama la'antacciyar halitta kai ma shaidan dama la'antacce ne sai kuma hawa'u da kika yi wannan da ke ma ga jarabawaki daga cikin shi shine haila za ki dinga yin nasarar sai duk wata sannan kin zo haihuwa za ki dinga yin naƙuda kamar za ki mutu wannan fa da a cikin labarai ne ba wasu na da isnadi ba na taƙaita mana su ne sosai labarai ne masu tsayi za ka ta karanta su a cikin kafin tafsiri tsabari ibnu kafirin da sauransu to daga nan shi ne Allah madaukakin sarki ya musu wannan ainihin hukuma to shi ne hadisin da muka ambata jiya wani yana cikin bukhari da muslim za ku yi tunawa daga abu huraira da ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce laula bani isra'ila ma takhaz lam yakhna lam yakhna da ba dan rashin tawakkalin yahudu ba da nama bai dinga riɓewa yana yin wari ba ɗanyen nama da bai lalacewa da za ka aje nama ka zo gan shi kamar ka aje biyu zai wata ɗaya wata shi da lahiya rago sun tanadi ce walaula hawwa'u ba dan abin da ku ta yi na wannan shiga tsakanin iblis ta taimaka musu har mijinta da ya amince da ita ya aikata abin da Allah ya hane shi ba da shi ne walaula awwa'u lam takun imra'atun zawjaha addaha da wata mata ba taba ha'inta mijinta ba iya tsawon rayuwa amma shi sai zama al'adar mata suna da abubuwa da suke mazajinsa na ha'inci rage kuɗin cefa ne ƙarya cin amana ta je anguwa ba inda aka ce ka je ba abubuwa da iri daban-daban wanda sai dai ka kau da kai kawai in ka ce dole sai an gide ba akwai matsala ba haka bane to wannan hadisin shi ke ishara zuwa ga wacce kisa da aka ambata wato iblis ya samu ya shigo aljanna wawan ode oda ya samu da ya shigo bayan an kulle shi ya shigo yana ta yaudara su ya ce bana gwada muku bishiyar da idan kun ci ɗanka canta za ku wanzu a duniya ba mutuwa ba yana ce musu Allah ya hana ku cin an itaciyar bishiyar nan ne illa an ta kuna malakai ne dan kar ku zama mala'iku a wata riwaya an ta kuna malikaini ka ku zama sarakuna a ta kuna min khalidina kuma dan kar ku dawama da rayuwar ku ta Allah ya hana ku wata ran kuma ce musu na rantse muku da Allah ni na ga muku gaskiya ne wa qatamahuma ya ta musu wannan yardar kwana da kwanaki tsawon lokaci to da kuma zance mara kyau ko mummunan zance ana ta faɗa shi kullum a canza mai salo a sake canza mai salo har sai mutane su fara ta ko da gaskiya ne da haka ake yin advert aiko na abubuwa ko wani ra'ayi ko wani product ko wani dan takara na siyasa wanda mutane ba sa son shi ma amma za a ta mishi watsa ana yaban shi ana packaging a repackaging ɗinsa shi kawai ga mutane sun fara son shi sai kawai mutane sun fara amfani da wannan product ɗin to wannan yana cikin ɗabi'a ɗan adam duk sanda ake ta faɗa ne abu ana ta faɗa ana maimaitawa ba zai ankara ba sai ya ga yadda da abu da shi ne suka yadda da shi suka ainihin bi wannan ra'ayi naka sai Allah ya musu wannan jaraba shi ne Allah yake fa kuma. okay ah fa azallahuma shaytan anha daga ita to daga ita wace wannan dalili na ha ko dai yana kuma zuwa ga bishiya fa azallahuma shaytan anha bi ma'ana sai shaytan ya zamar da su zuwa ga ita bishiya sai ga ma'ana an anan wato sai zama ma'anarta albahu. kamar za a karanta kenan fa huma bi sababi akli shajara sai shaytan ya fitar da su daga aljanna sakamakon cin dan itacen kamar yadda anka ce wa ma yantiqu anil hawa ma'anar shi wa ma yantiqu bil hawani to sai zama ma'anar shi a albabu ko zama kuma tana kan ma'anarta na asali sai zama a a fa azallahu shaytanu anha ay anil jannati ko dai an shajara ko anil janna duk ya ɗaukar ma'anar shi dan ya zamar da su zuwa ga cin ɗan itaciya ko kuma shi dan ya zamar da su zuwa ga fitar da su daga aljanna fa akhrajakuma kuma ya fitar da su ya fitar da su daga aljanna shi asalin burin dan Allah ya kushi da Adam da Hawwa ya tsine musu yadda aka tsine mai kasan duk mutum ya lalace to fata yake a samu ƴan uwan shi lalatattu sai ya zama duka a mutu halliman da ba wasu yake cewa so da haka burinsa shi ya saba wa Allah bari ya buga su saba wa Allah su ma Allah ya tsine musu to amma Allah madaukin sarki da lutufinsa da rahamarsa sai bai tsine wa annabi Adam sai ba shi mafita za mu zo mu ga ga fatalaka Adam ya rabi kalimatin fataba alaikum sai Allah ya ba shi mafita da yake thumma tabahu rabbuhu fataba alayhi wa hada san cikin daha kenan ko Allah ya jibince shi ya gafarta mishi ya shiryatar da shi sai aka fitar da shi da aka yi an yi mishi kawai wata ukuba ce wadda Allah ya riga ya kaddara ta amma wani kan zunubin Allah ya gafarta mishi Allah bai mishi hukunci na mai tsananin irin wanda aka yi ma shaidan ba domin shi shaidan ya yi zunubin shi ne da kangara da girman kai da hasada shi kuma annabi adam ya yi zunubin shi ne a bisa rafkan ruwa da samun kanshi a cikin shi shedan to zunubin da ka shi da irin wannan yanayin rafkan ruwa ne da ɗan adanci da shi shedan yana da sauki da kane mu gafara Allah gafarta maka amma irin zunubin da mutum ya yi da irin siffan wanda iblis ya yi wanda yana sane ya girman kai ya yi ɗagawa wannan bai cika samun damar ma ya tuba ga Allah Allah ubangiji ya tsare sau da haka fa kuma ya fitar da su mimma kana fihi daga abin da suke ciki ne abin da suke ciki wancan ni'ima da suke ciki na abinci da abin sha da yalwatar abubuwa da cewa komai suka ga dama su in ban da cin wannan itaciya kwaya daya fa akhraja huma kuma ma kana fi sai Allah yake fa qul nahbitu sai muka ce to ga baki ɗayan ku ku faɗo ƙasa za mu lura a nan damirin ya canza damirin a baya na mutum biyu ne da aka ce da aka ce musu a Kulla ya adam kun anta wa zawjuka aljanna fa kula ku biyu ku ci haitu shi'tu ma ku biyu wala ta ƙaraba ku biyu fatakuna ku biyu haka nan fa azallahuma su biyu fa akhrajahuma su biyu mimma kana fihi ko amma da aka yi ta ce na sai muka ce ku duka yanzu ba mutum biyu bane ku duka ko ya aka yi zama damirin mutane da yawa saboda akwai annabi adam akwai hawwa'u akwai shaytan akwai ita wata macijiya shi ne ba da hudu fasara mafi bayyana kenan da malamai suka ambata wasu suka ce annabi adam da hawwa'u da kuma dukkanin zurriyarsu da za mu biyo baya shi ya bada a ce to su da yawa amma da wancan fasarar ta fi fitowa fili da haka malamai suka bara cikin magabata su mujahid da bi cewa aljam'u huna li adama wa Hauwa wa iblis wa Alhayya. annabi adam da matarsa hawa'u da wannan maciya da iblis a wato sai da mana ba'adu kum li ba'adin abu sashen ku kai annabi adam da hawa'u maciya na abokin gaban ku haka iblis ma abokin gaban ku ba'adu kum li ba'adin abu kenan to amma kuma idan muka koma cikin suratu abin nan baha ya zo da ala ihdifa da tasmiya bai bada ihdifa da ihdifa min ha jami'an ba'dukum li ba'din abu ku biyun ku gangaro zuwa duniya sashen ku na matsayin abokin gaba da sashi to wannan tasmiyar da aka faɗa a nan tana komawa ne zuwa ga adamu da iblis adamu sai zama hawa'u tana bin bayansa kamar da aka ce fatalaka adamu min rabbi kalimati kaga ba a faɗi su biyun ba amma kuma wajen tuba aka ce Allah ya gafarta musu gaba baki daya sai zama adamu hawa'u tana bin bayansa da kuma su iblis shi kuma nan macijiya tana bin bayansa kamar da ibnu kathir ya ambata a cikin tafsirinsa zaka qala hadifa sai aka ce ku biyun ku sauko ƙasa minha daga sama ko daga aljanna jami'an ga baki ɗayanku ba'abukum li ba'abin abu sashen ku yana gaba da sashi na cikin sotul arafi kenan sai da da wannan ma'ana a daga nan sai aka wurgo su ƙasa an ce haka suka faɗo ƙasa yadda ka ga misali a kama a ce jirgi ya Allah ya tsare ba wai sakkowa ne aka yi a nasaba don da suka zo faɗowa duniya kowa ya faɗa wani wuri ne daban ke ga ɗan uwan shi ba alimami ibn kafir ya ce malaman tafsiri sun ambaci wurare da siffofi mabambanta na abin da ya faru akwai hadisai da suka zo da ba su inganta ba wanda kamar hakim ya fitar da wasu su cewa hawa'u ta faɗo a jidda jidda wannan ta ƙasar saudiya sai ake ce mata mai jidda da hausa kuma an ce ta ma wai a nan yake shi kuma adam ya faɗo a filin arafa shi iblis ya faɗo a dimashka ita kuma macijiya ta faɗo a wani gari ake ci mishi ne sabo yana ƙasar iran ne a yanzu aka ce shi yasa wai ya fi ko ina yau macizai a duniya wannan duka zance ne ba yi da inganci ta fuskar riwaya da ka Allah ne kaɗai san ina suka faɗo amma dai an ba da labarin cewa da suka faɗo ba wanda ya ga junansu suna ka annabi adam abin da ya fara yi da ya faɗo duniya shine neman ina zai gama ta shi haka yi dinga watan biya a cikin duniya yana neman ta daga baya Allah ya sa suka suka ga junansu suna ka suka faɗo duniya ga baki ɗayan suka baro a kamar yadda kamar wannan yake faɗa a sa'idi a cikin tafsirinsa yace yace aka aka fito da su daga gidan ni'ima inda aka ce musu ragadar zuwa gida na wahala da gajiya da jikungush shine duniya ila barin ta'adi wan nasabi wal mujahadat wannan gida na duniya gidan wahala gidan gwagwarmaya gidan faɗi tashi gidan da babu daɗin zallan shi Allah ya ce ba'dukum li ba'din adu'un. kai adamu da kai da zurriyarka kuna matsayin abokan gaba ne ga shedan da shi da zurriyarsa al ta yake cewa wa min al-ma'lum anna al-aduwa yajiddu wa yajahidu fi darar abu wa isa musar ilayhi bi kulli tariqin abu ne sananne abokin gaba yana iya ƙoƙarinsa da iya ƙwazonsa wajen ganin ya cutar da wanda yake gaba da shi wajen ganin ya tashi cikin halin haƙula da duk abin da zai iya wa min wajen ganin cewa ya nesanta tashi da alkhairi wannan shine abin da shedan ya yi alkawari da shi da zuriyarsa sai ya yi mana sai ya fitar da mu sai ya sa mu cikin bala'i sai ya raba mu da duk wani alheri saboda haka ne Allah ya ja kunnen mu a wurare daban-daban game da shedan Allah ya ce inna shaitana lakum aduwwun fattakhiruhu aduwa lallai shaitan abokin gaban ku ne da ku kuma ku rike shi abokin gaba Allah ya ce inna ma yad'u hizbahu li yakunu min ashabis sa'id yana gayyatar yan jam'iyyarsa a cikin ku ku mutane saboda da shi da su ka futa gaba kida wannan cikin fatir ke a wani kuma Allah yake cewa cikin kafi afa tattakhidunahu wa zurriyatahu awliya wa hum lakum adu bi'sa lil zalimina badala yanzu nan za ku yi riƙo da shedan da shi da sauran shedanu a matsayin masoya bayan ku abokan gaban ne Allah ya ce Allah wadare ne da kuka canza wa kanku tunani daga mai kyau zuwa mummuna Allah wadare kuka canza masoyanku kuka ɗauki makiyanku a matsayin masoya za ka shaidan babban maki ne dan adam bai da maki a duniya kamar shaidan kuma duk abin da shaidan yake kokari yake ga cewa yadda ya ja aka fitar da annabi adam daga ainihin wato aljanna sai kwashi iya rabon da zai tafi da su wuta shi sa yayi alƙawari yake sai na halaka su sai na batar da su sai na sa su sun canza halitta Allah sai na yi kaza sai na yi kaza karshe yace wala tajidu aktharahum shakirina wallahi ba za ka samu da dama daga cikin su masu godiya ba saboda ka uwa masu albarka mu kiyayi shaidan kiyaya ta gaske ta hanyar mu yawaita kusantar Allah mu yawaita aikata aika na alkhairi da zama cikin mutanen kirki da istighfari da karatun alqur'ani da tsere dokokin da Allah ya daura mana da kuma yawan neman tsarin Allah daga shaidan domin shi shaidan sai dai neman tsari ɗan ɗan adam da isa ya kare kanshi daga sharrin shaidan ba wasu malamai suka ce ba'adu kullu ba'adun abu dinnan yana nufin mutane isu isu wato ba mutane su yi gaba da shedan ba ko shedan ya yi gaba da mutane suka ce wannan an riga an wuce shi wannan wani sabon hukunci ne cewa su ɗan adam isu isu za su dinga gaba da su, za su dinga jawo kansu matsala kamar da ake gani a aikace wannan wata fasara ce daga wasu mutane kuma duk da ayan ba ta ɗaukan haka a zahirinta amma dai mu'amalar mutane tana nuna cewa faɗin ayan na iya kaiwa zuwa ga haka Allah ya ce wa lakum fil ardi mustaqarr kuna da matabbata a duniya mustaqarr ay makanun listiqrar wa mata mustaqarr yana iya daukan abu biyu ko dai wato wannan farfajiyar duniya da muke rayuwa wadda muke samun wuri a cikinta mu zauna lafiya lauƙiya tsawon rayuwar shi shine mustaqar yana da ɗaukan kuma cewa kaburbura ne domin Allah ya ce ala lakumul arda qarara Allah ya sanya muku ƙasa a matsayin matabbata to kowa kuma ya san ƙasa ba matabbata ba ce so da ma'anarta matsayin wajen tabbata shine tabbata a cikin kabari har zuwa ran tashi alkiyama ba wai tabbata a doranta ta sura ta yi ɗaukan ma'anar zaman duniya ko kuma zaman da ake bayan rayuwa duniya a barzahu shine mustaqarran wa mata'un Allah yake da kuma wani dan jin daɗi almata shine jin daɗi wanda yake tamfara wanda ba yi da tabbas ko kuma jin daɗi wanda daɗin shi ke cakuɗa da wahala wanda za ga shi ne asalin ma'ana jin daɗin duniya farko dai bai da tabbas sai wani abu da mutum ke ciki a duniya wata rana zai neme shi rasa ko kuma ya mutu ba abu sawa'un wadata ne ƙarfin iko ne lafiya ce ci da sha ne da kuɗaɗe na kashewa shahara ce ko farin jini ko ne kake da shi wata rana za a wayi gari ba ka da shi ko kuma kana cikin jin daɗin shi ko mutuwa ko ta tsinci ne ka daga daga kan shi kina kina ce mata hadimul lazzati sannan kuma shi kai shi daɗin a sanda kake jin shi ma yana zuwa da wasu matsaloli daɗin ba zuriyar ɗin daɗi ba ne akwai wahala a cikin shi wataƙila wahala kafin samun shi wahala a kan da ka same shi kake so ka zauna ka shi sai ya gama iya shan wahala ya tara dukiya ya kai ya bunƙasa sai kuma ya zai shekaru sun taru mai akwai abin da ba zai yi ko kuma dai lokacin lafiyar shi ta riga ta fara sururu cewa akwai abin da ya kamata ya ji daɗin shi saboda yana da kuɗi amma ta likita ce to wanda kaza ci abu kaza ko ya zama ma wato yana so ya shakata a duniya amma zai iya zama a yi tafiya da shi a daɗe a mota ko abin hawa yana so ya auri mata ga sanin kyawawa amma ya yi rauni ba zai iya mu'amala aure da shi ba ko kuma a ɗora shi akan wani magani cewa kullum sai ka sha magani ba kaga ya samu dalilin jin daɗi amma jin daɗin ya ƙi tabbata na jefa suna ganin yana cikin jin daɗi ne shi kuma shi cikin azaba yake ko kuma duk ma babu wannan ɗin amma yana cikin tsoro ga kuɗin ga ƙarfin ga wadata amma yana cikin tsoro saboda an jarace shi da rowa zai so ya haɗu da mutane kan su roƙe shi zai so ya ga an buga tsaye daga garinsu ana nema abu kaza a gurin shi zai shiga cikin tashi hankali da damuwa ko Allah ya jarace shi da wata mata ko wasu 'ya'ya marasa kirki ko wasu abokan aiki a kamfani ko a kasuwa su ta kwashe kuɗin su ta cutar shi ga nan dai bala'i iri iri duk wanda ka gani akwai wani bala'i da yake fama da shi wanda Allah yake cewa inna khalaqal insana fi kabad shi ne mata'un dan jin daɗi ne dan kankani da wuya mutum ya rayu a wannan rayuwa a ce ga wasu 24 hours da suka faru da shi a haɗe da juna ba tare da wani bakin ciki ya ratsa ba kuɗin yayi wani damuwa wani haushi wani takaici ko da ake wani ne kawai shiga gaban ka ya maka overtaking ya kusa buga ma mutane kai tsaki din ko ya yi wrong parking ko ko ya zai maka ya zage ka haka nan a wajen danja dole ne sai ya bata maka ne to daga wannan jin daɗin ba ina iya cikakke ba to ne Allah ya tsawala kun fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin kuna da wani dan jin daɗi a bayan ƙasa na ɗan ƙanƙanin lokaci ila hin ko zai zama alshiri wato zuwa lokacin mutuwa ko kuma kafin mutuwa domin akwai da sai an dinga fatan da ma ya mutu ya huta wato shi shi ne in shi ma bai kai lokacin mutuwa saboda shekaru da suka kan masa ko bala'in talauci ko ta cuta da aka rasa yadda za a yi maganin ta sai ya zama cewa shi lokacin jin daɗin shi ma ya kai da shi da na kusa da shi da likitocin da ke kula da shi kowa ya kusa ma wannan ya mutu kawai da a huta to kaga da aka sinin din ma ba dole ya kai sinin mautu ba kila sinin kablan mauti lokaci kafin mutuwa domin shi alhin yana iya zama muddan lokaci wanda Allah yake hal ata alal insani sinin min ad-dahr ay muddatan min ad-dahr yana iya zama sa'a daya a a ko kuma abin nan wani lokaci makamancin haka kamar da ake cewa misali fadaru fi zamratihim hatta hin yana iya zama kuma tashin alƙiyama shi kansa kamar da Allah yake cewa aw taqula shina taral azab wa yawmal qiyamati kenan yana iya dauka kuma sunan lokacin safiya ko marince wa subhanallahi hina tumsuna wa hina tasbihun saboda jin daɗin mahala, hala wato karancin shi ma ya wuce da muke tsammani mata'un ila sinin wani ɗan ƙanƙanin jin daɗin da bai kai ya kawo ba wanda za ka fi daɗin daga baya ma ka nemi daɗin karata sun ɗanɗano a baki ne ka daina jin ɗanɗanon idan wata sutura ce an daina ma yayin ta. idan wani mukami ne kafin mutum ya ankara shi ne shi ta ƙare ya dinga nadama ina ma da a ƙara mushi haka dai haka dai za a wayi gari komai ah, ba ba yi da tabbas a cikin ababen duniya Allah ta tsare wannan aya ita ma tana da fa'idoji da yawa mun ji wasu daga ciki a tattaunawar mu daga ciki kuma a ila yau abin da za mu ƙara maimaitawa shi ne wannan aya tana nuna mana cewa gaban da shi ɗan yake yi da mutane gaba ce ta dindindin ba ranar fata gaba ce wato harin saboda tana da asali akan gabar hasada da yawa uban mutane shine Adamu alaihi salam kuma ayat tana kwatanta mana irin hanyoyin da shaitan yake bi wajen halakar da mutane ko dai sanya maka wasi, wato dinga bujuro maka da wani tunani da taraddudi a zuciyarka ko kuma ya yaudare ka al-ihtiyar kamar yadda ya mahawa ko kuma ya sanya wani magudi ya nuna maka abu mara kyau a matsayin mai kyau ko ya maka ya zayyana na a a'malahum ya maka ya kawata maka mummuna abu ya maka face girdinsa a cikin abu mai kyau a cikin mazubi mai kyau da kuma alguru ya sanya maka ruɗi da kuma asara ko kuma ma gaba ɗaya ya buge ka ya shiga cikin jinin ka kamar da annabi ta inna Ya jiri min ibn adam majrad duk waɗannan hanyoyi ne na dabarun zalunci da ɓatarwa da wannan kangarare da suna shaidan yake bi dan cewa ya halakar da bani adam Allah ka tsare mu daga halakar wata sannan ayar da ita da ayar ta gabata da mahaɗa su biyu suna ƙara tabbatar mana abin da muka ambata na haɗarin da ke cikin safan Allah da shi kaga a sanadiyar wannan saƙo guda ɗaya annabi adam ya sanadiyar fitar da shi kansa ga baki ɗaya daga aljanna wanda kuma hakan ya shafi zuriyarsa duka domin wannan abin da muka ambata na cewa walakun fiha fihi mustaqarrun wa mata'un ila in kaga biya shafi mu gaba gida sannan kuma a sanadiyya haka da dama daga cikin zuriyarsa ba za su koma wannan gidan nasa na gado ba shine shedan zai ci nasara wajen rudar da dama daga cikin banu adama su yi kafirci su halaka ko su yi fasikanci ya zama na cewa Allah ya sanya su a cikin wuta Allah ka tsare mu domin Allah ya yi alƙawarin cewa la amla anna jahannama min al-jannati wa nasi sai na cika wuta da aljanu da mutane ya Allah ka tsare mu daga kasancewa cikin wannan za zuba a cikin wannan hali na bala'i Ku ga duk ne jawo wannan wannan jarabawar gaba ɗayanta shine wancan zunubin ƙwaya ɗaya shin abin da Allah ya hana za ka wani yana mana darasi ne girma akan cewa mu kiyaye abin da Allah ya hane mu yadda muke ganin shi da sauki yadda muke ganin cewa ya wayi gari ya zama normal kowa yana yi yadda muke ganin cewa dokar Najeriya ko dokar inda muke rayuwa ai bata haramta ba inda Allah fa ya haramta yana nan fa a haram yana nan da kuma nauyinsa da shi'umcinsa ko da Allah ya bin mu a nan duniya muna ta shakatawa to Allah fa yana nan yana jira mu a madakata da ka zunubai waɗanda a rayuwar da muke yau suka zama kamar ba zunubi ba irin ƙarya irin gulma irin cin haram irin shan giya irin zina irin sata da kisan kai har ma shirka gashi na mutane duk suna yi ba wanda ya damu da su abin da ya zama laifi kawai shi ne idan ka yi wani abu ya shafi dokar ƙasa shi ne kawai zai fi abin hukuma shi ma wanda baya jam'iyyar hukuma shi ake kama ko ko kuma ka taɓa kayan wani misali sata ko makamancinsa amma duk sauran laifuka ana ganin ba komai ba ne yanzu kalli kisan kai jama'a yadda kisan kai yawa ya zama abu ne sauki a cikin wani al'umma tamu tare da cewa kuma a wurin Allah zunubi ne mai girma wanda daga shirka annabiyin zunubi fi shi wanda a cikin hadisi mun karanta a wani karatu na mu a baya Nabi sallallahu alaihi wasallam yace na na roki alfarma na roki alfarma Allah ya yake ma wanda yake san kai Allah yace in fita wannan magana ba ruwa da aka yi ibn Abbas ma yake ganin cewa zunubai guda biyu su suke sa mutum ya tabbata a wuta zunubin shirka da zunubin kisan kai amma yanzu zama da kisan kai ya zama wani abu gama gari a cikin al'umma kuma za a yi kisar, a yi ta kururuwa a yi ta Allah wadare bayan kwana ɗaya biyu na magana ta wuce to a duniya ne ta wuce ba amma a wurin Allah ba ta wuce ba a hasahu Allah wa rasul wanda duk ya kashe wani ba da haƙi ba ranar alkiyama yana cikin waɗanda ba za su tsira ba Nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa musulmi ba zai bushe ba yana da halin tsira yana da windo na samun tsira matuƙar bege lajira ana bin shi jinin wani musulmi ba Allah ubangiji ya gafarta mana Allah ya tsare mu Allah ya sa mu cika da imani muna ganin bari mu dakata a nan saboda ƙurewar lokaci insha Allah idan mun zo a gobe sai mu tashi kai tsaye daga faɗin Allah madaukakin sarki fatalaka آدم لربه كلماته وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم wa الله